to don Allah in dai wannan ne kuɗin fili na da ni da zuriya na kan bawa bukatan shi su, bani account number gwamnati in mayar mata in mayar mata kuma in yi Allah ya isa saboda an cuce ni na yi sallama ga al'ummar musulmi na wannan jiha ta mu ta Bauchi da kuma fadin Najeriya baki daya ni sunana Isa Muhammad Abdullahi mazaunin unguwan Yalwa ne a yanzu haka sannan kuma ina cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sa muka mallaki fili a wannan anguwa da ake kira kaura new extension allah madaukakin sarki ya sa ina da filaye guda uku a wannan wuri wanda na saye su on 9th january 2014 na sayi waɗannan filaye a hannun alhaji usman mai tv wanda a yanzu haka mazaunin garin bauchi ne nan yana raye a lokacin na sayi filayen nan a naira 35,000, ko wani kowane guda ɗaya guda uku 40 by 40 ya tashi dubu wanda tun wannan lokaci filayen nan suna karkashin kulawa na ina zuwa lokaci bayan lokaci da dan aikace aikace da na musu wanda sakamakon wannan titi da gwamnatin jihar Bauchi ta gina karkashin gwamnatin Kaura aka dakatar da duk wani mai fili a nan wurin cewa kada ya developing filinsa saboda gwamnati tana da bukatan wurin bayan wani lokaci za ta biya mutane compensation na hakkin filinsu wannan yasa muka dakata ba abin da muka yi a wannan fili kwatsam ilahirin sati biyu da suka wuce muka samu kera ko labari ya riske mu daga wasu majiya cewa ana gayyatan dukkan masu filaye a wannan wuri da su garzaya su kai document su eh, national identity card passport size photograph da kuma um, account details da da waɗannan abubuwa ana buƙatar su kai wanda za a biya su compensation take tun da na san cewa ina da fili a wurin kuma dukiya ta ce na garzaya nima na je na je ne submitin waɗannan takardu na fito kwana biyu tsakani ko uku ranar juma'a kenan ina jin a ashirin ga watan tara september da muke ciki kwatsam sai na ga wani alat ɗin naira dubu sha biyar kamar yadda za ku gani a nan dubu sha biyar da naira ɗari biyu da hamsin da na ga wannan alert din kuma na ga ministry of duk da ya yanke hankali na bai sauwara abin da kyau ba sai nake ta tunanin ta ina ne karshe dai tunani na ya ke ba da alaka da wata ministry in ba ministry of land na submitting document na takarda na na fili na ba na garzaya na je wurin ranar monday don in tabbatar da menene gaskiyan al'amarin na je wurin na yi tambaya na samu ofishin da na submitting takarduna na tambaye su akan ga abin da na gani fa menene alakarsa da fili na shin wannan shine compensation na fili na ko kuma kuskure aka yaka tura mu wannan abun ba shi bane figo na fili na wanda wannan filin a wasu 'yan watanni ilahirin watan biyar zuwa shida ni da kaina na zo da matayi ya zo wannan wurin ya taya min wannan fili a lokacin naira dubu ɗari hudu ne guda uku sun tashi naira miliyan ɗaya dubu ɗari biyu wani dalili ya sa cinikin namu bai kullu ba na koma to amma na zo na ga dubu sha biyar sai hankali ne tashi da haka na tambaye su akan menene gaskiya wannan lamarin suka fara karanta mu wani labaru wane ne gwamnati in za ta sayi fili a cikin gari within the radius of Bauchi metropolis tana sayan ah, hekta guda ɗaya a naira dubu ɗari biyar ne wannan ka raba hekta kaza da ka samu kaza duk wannan wasikar wadda ni bata gamsar da ni ba kuma bana bukatanta cewa fili na ya tashi a wannan kuɗin da na gani na ce musu to don Allah in dai wannan ne kuɗin fili na da ni da zuriya na kan ba bukatan shi su bani account number gwamnati in mayar mata in mayar mata kuma in yi Allah ya isa saboda an cuce ni nai nai suka ki wannan abun ya fusata ni na rasa wata hanyar da zan iya mai da wannan kuɗin take na bar wurin na dawo gida sakamakon hakan ya ɗauki wannan aniyar cewa wannan zance zan bayyana wa duniya koke na saboda an zalunce ni akan hakkina ina roƙon duk wanda ya san yana da hannu ko duk wanda yake da hanyar da za a bi a hana wannan abin a dakatar da shi a dawo mutane da su cikakke to wannan shine roƙona a wannan lokaci in kuma wannan abin bai yi ba to muna shaida wa duk wanda yake da hannu a cikin wannan badakalar cewa fa wannan rayuwar gida biyu ce akwai nan duniya kuma akwai lahira idan an ci a nan to wallahi babu yafiya babu yafiya babu yafiya za mu tsaya gaban Allah kuma kwata mana hakkinmu na gode wassalamu alaikum warahmatullahi kafin a yi kwalitan ma an yi duk mita ɗaya kusan ɗari shida ne amma yanzu kuma cewa naira hamsin haka wannan a ciki ba magana tausayawa a ciki alhamdulillah wa bihi sa'inu wa udwana na alal zalimin wa bada assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu sunana muhammadu kamalu babu dahiru wanda ni mazauni ne a bayan naital na bauchi a ya kuma mututas kuma ina da ɗaya daga cikin masu filaye a wannan layi na daga ibrahim bako bypass zuwa turum wanda aka mata suna da Atiku Abubakar Road wanda kuma take kusa da ni station Kaura Kauran Bauchi ina daga cikin waɗanda suke filaye a wannan waje tun lokacin da gwamnati ta kwalta ta nemi alfarma a wajen al'umma saboda ci gaban da za ta kawo cikin wannan jiha namu don ta kafa mana ci gaba na kasuwanci a wannan yanki namu mun yi farin ciki da haka amma kwatsam bayan an zo an ɗauki mitas na filayenmu aka nemi kuma mu kawo akawun namba da nin mu da hotonmu mu kai zuwa ga land haka muka dinga jigila muka kai wa'in abubuwa namu bayan mun kai kwatsam ina zaune da yamma ranar alhamis ba zan manta ba kawai sai na ga naira dubu sha tara da ɗari tara da naira shida da kobo ashirin da biyar a cikin akawun ɗina na duba na ga sai na ga daga ministry of land ne suka turo wannan kuɗin abin ya taɓa zuciya sosai saboda fili na kafin wannan lokacin an taya ma in sayar miliyan ɗaya da kusan dubu ɗari bakwai ko takwas na sayarwa lokacin saboda mene an ce da a yi amfani shi a gwamnatance wanda tsammanin mu shine idan gwamnati ta ce tana son kayan ka za ka yi farin ciki ne saboda mene za ta iya baka abin da ya fi karfin abin ka saboda kai farin ciki kai maka je ka saya kayan ka a wani waje duk daga gurin da kake so akwai na kanyi na wanda shi ma na hannu hada yanzu shi ma filin shi ya gina ya kai linta. wallahi abin da aka tura shi girman filin 40 by 40 an tura shi naira dubu bakwai ɗari akwai ɗaya kanyi na in shi ma filin shi yana dab da bakin hanya guda biyu a waje ɗaya 40 by 40 ɗaya 40 by 50 an tashi da 6,500 eh, to ga wannan abu ne wanda muke ganin gaskiya mai girma gwamna a yanda muka san shi mai adalci mai sanin jama'a wanda kuma kullum damuwar shi al'ummar shi ne gaskiya muna ganin wannan abin bai kai zuwa gare shi ba a lokacin muka rinkuma muka rinkuma ranar alhamis juma'a mantawa muka je ministry of land muka samu darakta na ministry muka samu wani ma'aikaci daga cikinsu muka mashi bayanin abin da ya kawo mu to su abin da suka ce mana kawai abin da aka ba su umarni su rubuta shine duk mita ɗaya naira hamsin muka ce a'a wannan ba daga umarnin gwamna ba ne domin inda umarnin gwamna ne kafin a yi ma an yi duk mita ɗaya kusan ɗari shida ne amma yanzu kuma ce naira hamsin haka wannan a ciki ba maganin tausayawa a ciki to gaskiya muna kira ga mai girma gwamna ya duba al'umman wannan yanki talakawa ne masoyan shi masu yin zaɓe ba 'yan siyasa masu shiga cikin rediyo su fara eh, ganda ba mu masu yin zaɓe ne kuma masu yin masu al'umma wanda muke cewa kullum a yi shi kuma wallahi mun yi shi saboda a tausaya akwai na marayu filayen nan akwai marasa ƙarfi wani shi kaɗai abin da ya ajiye kenan a cikin gari an ɗaga shi a cikin gidan shi ya zo nan ya sai filin ɗan gida gida ya koma nan ma kuma an karɓa to ya kai da yawon shi muna kira mai maguna bisa tausayawa irin nan shi da karamci irin nashi ya duba alfarma ya duba wani al'umma talakawan shi yan gare shi ne yan jihar shi ne cikin yan jiha ya tausaya musu a ƙara duba wannan biya da aka yi don Allah a duba a ƙara taimakon al'umma a canza wannan biyan in kuma an ce a doka ne wannan da yake to alfarma na demokradiyya ya tausaya a biya na mutunci na adalci muna da labarin isa gudu lokacin da ya sami kabarta lokacin magunguna jeji nawa aka su? mutum mai filin da bai shige hekta biyu ba an bashi sama da miliyan ashirin talatin to muna mai muna girma muna kira ga mai girma gwamna ya yi koyi da abin da wannan dan uwa na shi gwamnan da ya sauka kuma Allah ya taimake shi Allah ubangiji ya bashi ikon amsa wannan kira namu assalamu alaikum warahmatullahi